قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين yayin da suka dawo suka samu gumakansu an rushe su sai suka tambayi junansu wa ya kakkarya mana abubuwan bautar mu lalle wanda ya kakkarya su yana cikin azzalumai saboda ya wulakanta abin da ya cancanci girmamawa da tsarkakewa